alhamdulillah muna masu nuna cikakken godiyar mu ga Allah mai kowa mai komai da ba mu ikon halartowa wannan masallaci domin gabatar da abubuwan da aka saba ana yi dukkan ƙarshen wata don haɗe majalisu na karatu don a samu fahimta daya fiya daya malamin da zai gabatar mana da wa'azi mun yi magana da shi yanzu nan wanda ya sha ba ta ya ga wani ya kan hanya wasu na abubuwa da suka rika sha ma ga shi yanzu sha ba a ba tare da ɓata lokaci ba a zan gayyato shugaban zama wanda shi ne chairman wanda zai kula da zaman da za a yi da kan yi wasu jawabai na su kafin shi malam ya zo da inda malam ya zo kuma ya gabatar da malam sannan a ci gaba wanda zai zama shugaban zama a wannan zama na mu shine malam Ali Muhammad sadaka malam Ali Muhammad bismillah ka zo ka ki kujerar ka zama malam Ali Muhammad bayan wannan kuma muna ba da uzuri da rashin halartar shugaban majalisar malamai jihar kaduna kuma limamin babban liman na wannan uguwa, malam aliyu abdullahi tare bisa ga rashin halartarsa saboda kungiya ta sa wasu ayyuka a birnin kebbi jiya bayan gama wasu suka wuce su da kamar zai samu halarta su bisa ga wannan ne sai shafar kada zan yi abin magana zuwa ga shugaban zama kafin halartowar shi malam da zai gabata na da wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جماعة فقد هلك أمر المعروف

abinci da kuma malamin wanda ya gama shan kuma da matsala mun haƙƙoƙin makwabci haƙƙoƙin makwabci akan makwabcinsa su da kana shi zama su yi mata ba wai wani ba ne kuma wannan ba wanda malamin yi walwaye da ku so zai wata da wani cikin awa daya Allah ya yarda su malamin da su cewa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 kan cewa za mu yi wa'azi ne a kan abin da ya shafi haƙoƙin makwabta haƙƙin makwabci a kan makwabcinsa a yau muna daren biyu ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda wannan ya zo daidai da nawa ne ga watan turawa ne ga watan march sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya haɗu a wannan masallaci bisa ga watan nan munasaba da na gabatar babu shakka wannan masallaci da muke ciki kulliya ce mai zaman kanta in ba ta zama jami'a ba domin duk fannonin ilimi ana karantarwa a wannan masallaci department ne daban-daban na abin da ya shafi ilmin shari'a da yaren larabci cikin wannan masallaci dubancin ɗabi'a da yanayi ya hukunta kowane masallaci ana bi daki daki don gabatar da wancan nan muhadara ba to da kai ka ce ba bukatan ta nan don gudun kai ya zama duk abin da za a faɗa ya zama maimaice muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa kan yawa dukkan malaman mu na sunna da alkhairi kan kokari da suke yi wajen ilmantar da jama'a farko ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala sai in ce zan yi magana a watan nan zama kan abubuwa guda tara insha Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko zan magana dangane da kalmar aljiwar wato kalmar da ke wakiltar makwabtaka a hausa aljiwar da lafazin aljar zan yi magana a kan waɗannan kalmomi guda biyu a yaren larabci sannan insha Allah subhanahu wa ta'ala zan yi magana dangane da kalman aljaru a shari'ar musulunci wato addinin musulunci in yace aljar makwabci wa ake kira makwabci a musulunci abu na uku zan yi magana dangane da nau'ukan makwabtaka a musulunci abu na hudu zan yi magana game da matsayin makwabci tun a jahiliya abu na biyar zan yi magana dangane da makwabtaka da matsayin makwabci a addininmu na musulunci abu na shida zan yi magana dangane da zan kawo wasu daga cikin haƙoƙin maƙwabci a kan makwabtansa abu na bakwai zan yi magana dangane da wanda aka ƙaddarta masa ya zama makwabcinsa mugun makwabci ne ko ya zama fasiki ko ya zama mai saɓan Allah ko ya zama mare kishi ko ya zama ɗan shi'a ko ya zama wani ɗan bid'a ko ma wanda ba musulmi ba kaman ba yahude ko ba sare wanda wanda yake ba akan tafarkin addini yake ba ya zai mu'amalance shi ya zai zauna da shi abu na tabbas zan ambaci mahimmancin zaben makwabta kafin ka sai gida a wani yanki ko kafin ka kama haya a wani anguwa na tara kuma zan rika yi ina ambatan almasadir almaraje wato littattafan da na ɗauko kowane zance daga cikin zantuttukar da nake sa ran faɗa ina mai ƙara neman gudunmuwan Allah maɗaukakin sarki sai da ce asalin kalman aljiwaru ana iya karanta shi a haka da kasaran jimun ko kuma ka karanta da famma ta jimun ka ce aljuwaru amma babban malami aljukari yake ka ce aljiwar ya fi fasaha sama da ka ce aljuwar wato ka sa kasra ya fi ka sa gwamma in mun karanta littafin tajin lugha wasu tahul arabiya dictionary ce ta larabci da shi wannan malami ya rubuta lafazin aljuwar ɗin na nufin almujawara makwabtaka sannan in har balarabe ya ce aljaru na da ma'anoni daban-daban kaɗan daga ciki zan tsakura mana wani lokaci in balarabe ya ce aljaru yana nufin makwabcinka wadda kuke makwabtaka da shi an ne masa jam'i a ce aljiranu jam'insa kenan jam'in aljaru shine aljiranu sannan akan ce aljaru ana nufin alhalifu wato wanda aka yi kawance waɗanda aka yi kawance tsakanin wata kabila da wata kabila a kulla kawance ba fada ba rigima ba yaƙi, to in ɗaya cikin yan waɗannan kabilan ya fito ya zo anguwan ɗayan kabila sai a ce ja a jaruko mun gane ko ma'ana ja a halikukum kawanku ko abokinku ya zo kamar yadda kaji Allah ta'ala ya faɗa ka cikin alqur'ani yace wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين دن cikin mushrikai istajaraka ya nemi kai wato ya nemi ka ba ta kariya Allah yake ba jihu hatta ya sama kalamar Allah ya maimaita wannan lafazin a wurare daban-daban cikin alkur'ani da haka wani lokacin an ce aljaru a yaren larabci ana nufin abokinka ƙawanka wanda yake kuce da sulhu da alkawarin zaman lafiya tsakaninku ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace adirna man adarti ya zainab mun ba duk wanda kika ba kariya ya ce Zainab dukkan waɗannan lafuzza ana amfani da su ne ba ana nufatar makwabta ba a'a ana nufatan kariya da alkawari na rashin yin rigima shi kuma wannan lafazin na aljar mai ma'anan kawa ko aboki ko abokin sulhu Ane masa jam'i ne da al'ajuwaru wancan sai a ce aljiranu aljaru mai ma'anan makwabci jam'insa shine aljiran aljaru mai ma'anan aboki ko kawa ko wani abokin zumuntan da ba fada sai a masa dangi a ce al'ajuwaru ko kuma aljiratu duk malaman loga suka faɗa haka ma'anan aljaru na uku ana cewa aljaru ana nufin mutumin da yake itika duk wanda yake ga itika cikin masallaci ana ce masa aljaru wato al-mu'taqifu wanda yake i'tikaf ana cewa aljaru ana nufatar sa zaka ji so da yawa akan cewa mahmudu zamakshari wani babban malamin lugha mai littafin al-kashaf al-kashaf an haqa'iq tambe, littafin al-imam zamakshari ana ce masa jarullah wani littafi ne babba inna tafasira fi dunya bila adadi wa rabbi laysa fika mithlu kashafi in kunta ku da falzin qira'atahu fal jahlu wal kashafu kashafi wani littafi ne babba yake masa kirari da waɗannan bai tuttuka da mai littafin asasun banaga babban malami ne kwarai da gaske ana ce masa jarun lahi jarun lahi ma'ana wanda yake itikafi a masallacin Allah na Makka dan shi duk shekara yake je itikaf a masallacin Allah na Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas Sambani yace kana yujawiru fil ashr al awakhir ma'aikin Allah yujawiru ayya ataqitu sai fadi faɗi almujawara kalman aljiwar amma yana nufin al-ittika wanda yake nuna ana iya cewa al aljaru ana nufin al-mu'taqi ismul fa'il kamar yadda akan ce aljaru kuma ana nufin azzalimu zalimi ma'anansa da sauri kenan duk wanda ya zalunce ka yayin hukunci to ana kiran shi azzalimi mawaƙan larabawa da yawan sukan yi amfani da kalman a haka Khalid ibn Uqut wanda ake masa alkunya a ce Abu Zuhaib yana cewa fa innal latifi na za'amta wa mislaha latika walakin ni araka tajuruha wani mutum da ya kawo karan matarsa sai zo ya kawo kansa kira ya nuna shi mutumin kirki ne shi bawan Allah ne shi ba mutunci bane yace duk abin da ka faɗa haka yake amma da ni karkashin bayananka na fahimci walakin ni araka juruha. sai dai na fahimci kana zaluntar ta kaga lafazin tajuruha ba kana makwabtakar ta ba a'a tajuruha kana zaluntar ta wanda in zaka tsaga masa ismul bayin za ka ce aljaru kana nufin azzalimu wato wanda yake azzalimi kare da kan ce aljaru kana nufin azzauci miji akan ce masa jaru zaujatihi mun gane ko wato jaru aljaru miji aljaratu mata da aka faɗa haka a kai cikin mawakan jahiliya yana cewa matarsa a ya dara ta bi ni fa innaka kazalika amrun nasi gadin wa tsarifa yace a ya garata ya ke matata bini ki nisance ni fa innaka taliqa dan zan sake ki kazalika amrun nasi haka al'amarin duniya yake haka al'amarin jama'a ya gadin wa tsariqa wani ya tafi wani ya zo ke ki fita wata kuma ta shigo wannan dan jahiliya ne zai wa matan shi walakanci yake faɗa mata haka lafazin kaga jara da ya faɗa a cikin hadisin yana a cikin wakan yana nufin me yana nufin matarsa mun gane ko kamar da zaka ci a hadisin ummu zar'in tana cewa milku kisa'iha wa ghaibu jaratiha ghaibu jaratiha jara anan wurin na nufin me yana nufin kishiya mun gane ko wato wacce takan cika tukunta tana da kiba a wuri ɗaya kuma tana ba kishiyar ta haushi Umar bin Al-Khattab ya taɓa shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen Aisha Hafsa matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce da ita la yagurraki an kanat jaratuki hiya aw samu wa ahabbu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minki la yagurraki kai ya dame ki kai ya baki haushi kai ya rude ki an kanar jara suke hiya ausan don wai kishi yake ta fi ke kyau mun gane ko kenan lafazin jara tuki na nufin kishiya akan ce aljaratu ana nufin kishiya mun gane ko a larabci wani lokaci an ce jara ba ana nufin makwabci ba ko ana nufin makwabciya ba a ana nufin kishiya tare da kaji Umar son Hattab ya faɗa ya ce kar ya dame ki an kana jara take a awsamu wa ahabbu ila rasulillah dan ya zan manzon Allah ya kusanta kuma ta fi ki kyau wannan kai ba kyau shi yana cikin bukari. al imamu Ibn Manzur a cikin littafin sa Lisanul Arab yace an ruwaito daga al-Arabi wani babban malamin lugha ya ce lafazin aljaru kan zo da ma'anoni barkatai da yawa kaɗan cikinsu in an ce aljaru wani lokaci ana nufin algaribu baƙo in an ce aljaru wani lokaci ana nufin ashariku ashariku fil aqar wanda kuka yi tarayya da shi wajen mallakar wata kadara ana ce mashi aljaru in littafin nan namu ne mu bi da kai to kai ka zama jari ni ma na zama jaruka aljaru na nufin wanda kuka yi tarayya wajen mallakan wata kadara guda ɗaya ta da shi aljaru wani lokaci na nufin annasiru wato mai taimako kabe da aljaru wani lokaci na nufin wato ɗan kasuwa ma ana ce masa aljaru sannan aljaru hatta al'auran mata farjin mata ma ana ce masa aljaru a larabci wani lokacin an ce aljaru ana nufin alyarbu'idu mai farautan yanyawa alyarbu iyu wanda yake farautan yarbo shine yanyawa da al-yarbu'i mai farautan yanyawa mun gane ko ana ce masa aljaru wani lokacin an ce aljaru ana nufin munafiki shi ma ana ce masa aljaru wani lokacin an ce aljaru ana nufin albarakishi shine mutumin da bai da manufa dan harma gaga dan a ci barkatai ba shi da tsari ana ce shine albarakishi aljaru wani lokaci ana nufin haka aljaru lokaci ana nufin alhazali alhazali shine mutumin da ya sa maka ido ya kafa zuciyarsa yana kula da kai almuraqi invigilator wanda yake invigilating ɗinka mun gane ko invigilator haka a makaranta da sauransu wanda ya sama ido a larabci ana ce masa aljaru wani lokaci mun gane wannan da kyau a takaice malamin loga al askari yace kalman aljaru tana da ma'ana daban-daban wannan ya sanya duk lokacin da lafazin aljaru ya zo cikin ayar alkur'ani ko hadisi yace bi halatta ba kai tsaye ake za a fassara shi dole sai an nemo dalalat shin wani hujja na dogara da shi wajen fassara wannan hadisin cewa makwabci ma'aikin Allah yake nufi dan ya ce aljaru domin lafazin aljaru din kalmatun ne muktamila kalma ce wacce take ɗaukan ma'anoni daban-daban mun bai wannan da kyau shi yasa muka tsaya ma kawo su dan ƴan uwan ɗaliban ilimi ba duk inda ka ci karo da lafazin aljaru shine za ka fassara shi kawai da cewa ana nufin makwabci ba a'a ka ji kaɗan cikin ma'anonin waɗannan waɗannan kalma sannan a shari'ar musulunci tsarkakakka in an ce aljaru wanda a hausance akan fassara a ce makwabci wane ne makwabcinka wa za a iya kira makwabcinka a musulunci malamai sun yi zartuttuka daban-daban kala-kala akan cewa waye makwabcin dan uwansa waye makwabci wasu malamai suka ce duk wanda kuke gari daya yanzu duk wani mutumin gudun jikon da makwabcin kai inda yana nan yana rayuwa a gudun jikon duk wanda kuke zaune da shi a wani birni kwara daya to wannan ko na nesa ko na kusa ko arme ko musulmi ana iya kiran shi ka saboda Allah ya ce la illam yan na illam la illam yantahi al munafiquna wal murjifuna fil madinati la nukhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila aina masu suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila Allah ya ce wa la illam na fi kuna. in munafikai ba su hannu ba da 'yan tsegumi da 'yan kwarmato makulmata in ba su takawa kansu mulki ba a garin madina Allah ta'ala ce za mu cinna maka su ma'ana za mu cinna ka gare su sannan sun malayu yujawiru na fiha illa alila. Allah ta'ala ya amfani da lafazin jiwa wanda yake nufin makwabtaka sannan ba za su zauna a madina ba sai Allah ya kira zaman su a madina makwabtakan annabi to sai wasu malamai su ne hujja da waɗannan aya kan cewa duk wanda muka zauna gari ɗaya sunansa makwabcinka mun gane wannan jama'a da kyau kun ji zancen farko kenan da malamai suka fara yi zance na biyu al-imam ibn hajar Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin Fathul Bari mujallaji na goma shafi na hamsin wato shafi na ɗari biyar da saba'in a bukun tauqifiyya bukun at-tauqifiyya maktaba ce da ke bubbuga littattafai yace malamai sun yi sabani dangane da iyakance iyakance makwabtaka daga ina zuwa ina ne za a kira su makwabtanka yace wasu sun ce man sami annida a huwa jaru duk mutumin da ya ji kiran sallah ana kiran shi makwabci nan wurin yana nufin jarul masjid kenan kun san ma'aikin Allah ya ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ba sallah ga makwabcin masallaci sai ya yi a masallaci to ai makwabcin masallaci shine duk wanda in an kira sallah yana ji shi ake kiran shi makwabcin masallaci to kiyasi akan wannan kuwa duk wani wanda da zai daga murya za ka ji sautinsa to sunansa makwabcinka wato duk gidaje gabanka da bayanka damanka da hagunka gabas yamma kudu arewa duk wani wanda in ya daga murya za ka ji muryarsa to babu shakka ana ce masa makwabcinka a zance na biyu da malamai suka yi babban malami al-imam ibn hajar har wa yau yake cewa wasu ce man sallan man salla ma aka salata subhi fil masjid fa huwa jaru duk mutumin da kuke yin sallar asubahi da shi a masallaci daya shi ake kira makwabcinka Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda Aisha as-Siddiqa bint Siddiq tace gida 40 a gaban ka makwabcin kai gida 40 a bayan ka makwabcin kai gida 40 a daman ka makwabcin kai gida 40 a hagun ka makwabcin kai da aka sai kayi 40 hudu min kulli jinka dukkan bangarori guda hudu sai ta irga gidaje arba'in arba'in hudu mun bai wannan da kyau su ne waɗanda za a kira su gidaje za a kira su makwabtanka al'imam al'auza'i auzai da imam sukuri ɗaya daga cikin malamin imam maluku da al-hasan al-basri babban malami tabi'i ne almajirin sahabi sahabbai waɗannan jibga jibgan malamai waɗannan bujuman malamai gaba ɗaya sun karfafa wannan ra'ayi sun ce gida arba'in gaba da baya kudu arewa gabas da yamma su ake kira makwabtanka sun dogara ne da waɗansu hadisai da aka jingina su ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga kaɗan da gaske zan ambata mana hadisin farko hadisin Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya ƙara yadda gare ta ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da ni mala'ika Jibrilu ya zako ya ce da shi gidaje arba'in عشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا النبي يفعل بنغروري غدا هدو yace mala'ika jibril ya ce man duk makwabta na ne al-imam al ya fitar da wannan cikin suqbul iman amma hadisin bai inganta ba faɗi ce hadisi na bi da waɗancan malamai ke dogara da shi wajen karfafan watan nan fassara na cewa makwabtanka su ne gidaje arba'in arba'in a kowane bangare hadisin ka'ab bin malik shi kuma daga mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune wata rana sai ga wani mutum yazo yace yazo yace ya ma'aikin Allah na canza anguwa na bar wani anguwa na je wani anguwa sai dai makwabcin da na zauna kusa da shi wanda ya fi kusa da ni shi ya fi kowa cutar da shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika Abubakar da Umar da Aliyu su je masallaci su daga murya su rika faɗin cewa gidaje arba'in gaba da baya gaba da yamma kudu arewa gaba ɗaya makwabta ne kuma duk mutumin da wala ya da da jannata man khafa daruhu bawa'iqahu duk mutumin da makwabcinsa ke tsoron sharrinsa wannan mutum ba zai shiga aljanna ba al-imam az-zuhri aka yake wa ya yace kun ga nan gida arba'in nan gida arba'in nan gida arba'in nan gida arba'in dukkan su makwabtan kai kun gane ko wannan hadisi al-Imam al-Tabarani al-Imam al ya fitar da shi cikin littafin sa al-Kabir sai dai hadisi ne shi ma fa'idi Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sa'ar ad-Dusi Allah ya kare da a gare shi shi ma ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa haƙƙin makwabtaka gidaje arba'in ne ta kowane fuska har ma ya kara da cewa yaminan wa shimalan wa qudamu wa khalfu mun gane ko wa qudamu wa khalfu wato gidaje 40 ta kowane fuska abu ya ala ya fitta wannan cikin musnad dinsa sai dai al-hafizul iraqi yace wannan hadisin bai inganta ba hadisi na kudu cikin hadisan da waɗanda suke da wannan fahimtar na cewa gidaje arba'in ta kowane fuska su ne makwabtanka ke dogaro da su hadisin shi al-imamu zuhuri ya yi irsalin hadisin ya wato bai ambaci malamin ba kai tsaye ya ce annabi ya ce wanda yake shi kuma bai ga annabi ba da aka ya yi irsali ya ce ma'aikin Allah ya ce asatimu min arba'ina daren jarun duk wanda yake zaune gabas da kai yamma da kai kudu da kai arewaci da kai gida arba'in din makwabtan kai aka tambayi imamu zuhuri imamu zuhuri ya kwatanta yadda al'amarin yake ya nuna da hannunsa dan ya karanta dan ya kama kuɗi sosai Abu Dauda ya fitar da wannan shi ma dai wannan hadisin malamai sun fanta shi akwai wasu ruwa masu yawa waɗanda suke nuna gidaje arba'in ta kowane fuska su ne makwabtanka me san ƙarin bayani karanta littafin al hasana littafin al-imam sakawi Allah madaukakin sarki masa rahama babban malamin musulunci Muhammad bin Saleh al-Utsaimin yace aljaru huwa almulafiqu laka fi baitika wal qaribu min zalika in an ce makwabci shine wanda yake dab da gidanka kun gane ko da wanda yafi haka kusa yace wa qadawri da ba'd al-athari fi ma yadullu ala anna al-jara arba'una daran min kulli janibin wasu hadisai sun zo akan cewa makwabci shine gidaje arba'in ta kowane fuska wala shakka annal mulafiqa lil baiti jarun yace ko shakka babu duk wanda yake kusa da gidanka wannan kan makwabcin ka ne wa amma ma wara a zalika fa in sakkatil akhbaru bi zalika an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fal haqqu ma ja'at bi yace amma duk abin da ba wannan ba duk makwabcin da yake kusa da gidanka makwabcin ka ne sauran makwabta na nesa kuma in hadisan da suka zo suka ce gidaje arba'in dama da hagu ko ta kowane fuska in hadisan sun inganta to abin da yake gaskiya shine abin da hadisan suka zo da shi wa illa in ko hadisan ba su inganta ba fa innahu yurja'u fi zalika ila al-urf yace sai a komo zuwa ga al'adar mutane fa ma addahu an-nasu jiwaran fa huwa jiwarun duk abin da al'adar mutane ke kidan ya shi a matsayin makwabtaka to wannan kan sai ya tabbata a matsayin makwabtaka ta makaranta sharhin da yawa riyadu salihin mujallabi na biyu shafi shida a bugun darul madar mun gane ko dan karin bayani babban malami wannan malamin fiqh ne kaga yadda ya fitar da abin da ilimi mai bi, amma sai bai tarjihi dangane da abin da ya shafi inganta hadisan ko ta su ba shi ko malamin hadisi muhaddisul asad muhammad nasiruddin wa sunna ibnu nawh muhaddisul diyar shamiyya muhammad nasiruddin albani bikimin malamin hadisin nan wanda ilimin shi ya keta afa ko ina da duniya ana jin ilimin shi kan harkar hadisi yace wa qad ikhtalafa ma ofi hadd jiwari ala aqwali malamai sun yi sabani dangane da ina ne za a yi kiran shi makwabtaka ban yi maganganu barkatai wa kullu ma jaa tahdiduhu anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi arba'ina ba'i yace dukkan wata ruwaya da ta zo ta ce wai makwabtanka su ne gida arba'in ta kowane fuska ta ce hadisan ka ba ɗaya ba ifai ne la ya so hadisan ba su inganta ba فالظاهر أن الثواب تحديده بالأرض yace abin da yake daidai shine a kayyade haka bisa ga al'adar mutane wallahu a'lam sai mu sani da ma'an musulmi duk makwabcin da yake kusa da kai da shi zaka fara sannan sai mai biye masa sannan sai mai biye masa daga nan in zaka game gari da kyautatawa wannan ba za a ce baka daidai ba falasta mudakkala ba za a jahiltar da kai ba dan ka ce bari ka kyautatawa kowa mun fahimci wannan da kyau Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace ya ma'aikin Allah ina da makwabta guda biyu da wanne zan fara wanne zan fara kyautata masa annabi yace bi aqrabi ma babari da wanda kofarsa yake kusa da ke babban malami al-imam al cikin ihya ihya ulumuddin yace inda za a sami wato wani makwabci a wata ruwa da ya kawo kenan da za a sami wani makwabci dakin kofarsa na fuskantar kofarka wani kuma kofarsa na gaban kofarka to za ka fara da wanda kofansa na fuskantar ta taka kofarci gane ko gaba ta uku ta wajen nan lakka tamu nau'ukan makwabtaka a musulunci babu shakka Allah ya ce wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah ta'ala ce ku bautawa Allah da dai kafu masa kini kafu masa shirka kafu masa kishiya kuma iyayenku ku kyautata musu wa bidil qurba haka kuma zul qurba wal yatama da marayu wal masakin an ce zul qurba ana nufin wato dangi yan uwa da marayu da miskinai sai ce wal jari zul qurba da aljaru zul qurba wal jarul junub da aljaru al junub waɗannan za mu bayani akan kalmomin nan guda biyu wasahibu bil janwa وابن السبيل وما ملكت ايمانكم الشاهد cikin waɗannan aya su ne waɗannan kalmomin guda biyu aljaru zul qurba lafazin aljaru zul da yawa malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa kan fasararsa wanda ce aljaru da Allah ya ce lallai ilallah a kyautata musu ana rufin alkaribu dan uwanka na farko gashi makwabcinka na biyu kuma dan uwanka ne na jini mun gane ko zance na biyu suka ce shine wato aljaru zul qurba shine musulmi na farko gashi dan uwanka wato gashi makwabcinka doriya akan haka kuma gashi musulmi mun gane ko shine aljaru tul qurba kenan ba dan uwa kawai ba har musulmi ya shiga cikin fadin wannan nan ana. wasu kuma suka ce a'a aljaru tul qurba ana nufin wanda gidansa na daf da gidanka ko karamfan kasuwansa ko wajen wani harka ta kusa kasuwanci na na daf da taka wasu kuma suka ce aljaru tul ba ana nufin miji wasu kuma suka ce ana nufin mata kamar haka aljaru junub wasu suka ce shi ne wanda yake makwabcinka kawai amma yan uwantaka bai hada ku ba babu dangin nono babu dangin walki ba dangin iya babu na baba wannan shine aljaru junub mun gane ko wato mutum ajinabinka kare da abdullahi dan abbas ya fassara haka wasu kuma suka ce shine wato makwabcin da yake ba musulmi ba ba ya bude ko ba tsare ko ka ce kirista ka faɗa yadda kowa zai fahimta wasu suka ce a'a makwabcinka wanda gidansa na nesa da naka wasu suka ce aljaru junub shine wanda ba miji ba ba mata ba wato aka san fassarorin da kaji wajen aljaru junub kurba kenan da ya gabata a baya dukkan waɗannan fassarori da aka yi kowa da ya fassara cikin malaman tafsiri mu karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi zamu ga waɗannan zantukan da waɗannan ra'ayoyi dan amma gaba ɗaya in ka dunkule su sai ka ce malamai wajen sabanin fassaran alqur'ani sun kaskashi biyu wajen fassara ma'anar aya ko fassara ma'anar wata kalma da ta zo cikin alqur'ani mai girma malamai suna da maganganu guda biyu suka ce nau'in sabanin akwai sabanin da ake kira al-ikhtilafu at-tabad al-ikhtilafu at-tabad al-ikhtilafu at-tabad sabani da ke cin karo yake kishiyantar juna sannan akwai nau'in sabanin da ake kira al-ikhtilafu at-tanawwu mun gane ko wato wannan sabani ne mai cin karo wannan kuma sabani ne wanda yake nau'i ne kawai al-imam ibnu taymiya cikin usul tafsir yace aka sami irin wannan sabanin ikhtilafu sabat dai kam akwai matsala mun gane ko amma ikhtilafu tanawwu babu wani matsala wannan ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu sabab bane ba malamai wajen rubuta shi wasu sukan mai da shi mafafin wa mafafin ilayhi wasu kuma wajen faɗin waɗannan sukan ɗauke shi a matsayin sifawar wal duk za su shi a cikin littattafan malamai na abin da ya shafi usulul tafsir suna rubuta shi a haka ko dukkan su santo ma'arifa kabe da kuka na faɗa a farko ko kuma ɗaya da ma'arifa wato ɗayan farko ba ma'arifa ɗin a matsayin mudaf ɗayan kuma matsayin mudafin ilayhi a sanya musu ma'arifa ina fatan mun gane to wannan sabani ne da ake kira al-ikhtilafu at-tanawwu ko kuma ikhtilafu at-tanawwu'i kun gane ko ba sabani ne da zai cutar ba gaba ne za a yi aiki da su a ƙarƙashin waɗannan sabanin sai ka ce yan uwantaka sun ka wato makwabtaka kashi uku ne akwai makwabci kuma ɗan uwa na jini kuma musulmi wannan kamar yana da haƙoƙa guda uku sai kuma makwabci musulmi amma ba dan uwanka ba na jini ne wannan yana da haƙoƙi guda biyu sai kuma makwabci wanda yake makwabcinka ne kawai shi ba dan uwanka ba sai kuma shi ba musulmi ba arne ne wannan yana da haƙƙin makwabtaka ne kawai haka malamai ke karkasa makwabtaka a guda uku Allama Usaimin ya ambaci wannan karkasuwan bal akwai ma wani hadisi da ake jinginawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi a ce Annabi ya ce maƙwabtaka nau'in uku ne sai ya ambaci waɗannan nau'uka ɗin da muka ambata mun gane ko akan akwai hadisai da yawa da malamai suka rubuta a kan Imam Al-Bazzar da Tabarani da Imam Abu Nu'aym al da makamantan su duk sun rubuta hadisi kan haka sai dai hadisin mawdu'i ne ko kankani bai inganta ba saboda Abdullahi bin Muhammad Al-Hadimi wanda ke Allama al haisami ya ce mutum ne wasa ma'ana mutum ne mai kirkiro hadisan ƙarya hadisin bai tabbata ba mu je mu karanta da'ifu jami'u sagir nan ba hadisi dubu shida ɗari hudu da ashirin da ainihin sulsula fa. nan ba hadisi dubu uku da ɗari hudu da casa'in da uku ganin cewa lallai wannan hadisi bai inganta ba amma al'allamatul munawi wanda ya littafin faizul kadir sharhin jami'u sagir ce makwabtaka hawan hawa ne akwai wanda yake dab gidansa na dab da gidansa wato gidansa na dab da gidanka Rumfakka kasuwansa na dab da rumfarka akwai kuma waɗanda ba haka ba sun dan yi akwai jabara tsakanin kai da su yace su ma gabaki ɗaya duk za a iya kiran su makwabtanka amma makwabcin da ya fi kowanne girman haƙƙi cikin makwabta yace ita ce matarka babu makwabci kaman ba wato kaman matanka karanta littafin faizul kadir mujallal na shida wato na hudu shafi ɗari biyu da da sittin 269 na maktabatu misr babban malami hakan ayyub ba shi ma ya ambaci wannan kashe-kashen mu samu littafin shi a sulukul ijtima'i ya ambaci wannan shi hakan ayyub babban malami ne a shafi 282 babban malami al-imam al tijini shi ma ya ce makwabci nan wurin ya kunshi wanda kuke zaune ga gida ga gida ko wanda kuke kasuwa wuri daya ko wanda tafiya ya hada ku ko wanda ga gonanka ga nasa ko duk wani abu ya ce hatta ma ƙasa da ƙasa duk ana iya kiran su makwabta mu samu littafin sa al-khulasa mujalladin farko shafi 686 al-imam ibnu hajar al-asqalani yace in aka ce makwabtaka ya kunshi musulmi ya kunshi kafiri ya kunshi mutumin kirki ya kunshi mutumin banza ya kunshi mai amfanar da kai ya kunshi mai cutar da kai duk dukkan su makwabtanka ne al-imam al-qurtubi da yazo yana sharhin ayan nan da muka ambata ta suratun nisa'i ce malamai gaba ɗayansu sun yi ijima'i kan cewa watan nan ayar aya ce muhkama duk an yi ittifaqi kan haka ba ba abin da ya share ta dan haka aka yi wasiya cewa lallai a kyautatawa makwabta musulmai cikinsu da waɗanda ba musulmai ba mun gane ko gaba na gaba na watan lakta tamu makanatul jari fil jahiliya me matsayin makwabtaka a jahiliya yan jahiliya makwabtaka na da kima cikin su babban malami mahmudul misri abu ammar haka ake masa alkunya yace larabawa a jahiliya sun kasance suna girma makwabtaka suna alfahari da wannan sukan rika jin izza abin jin daɗi ne wajensu a ce makwabtansu suna yabonsu suna alfahari da yabon makwabci sannan sukan ji cewa ba daɗi in aka samu makwabtansu suna kyaransu suna ganin cewa ba su kyauta ba mu samu littafin shi lailatun fi baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau haka an ruwaito daga waƙoƙin su laraba kana karanta al'adabul arabi arabi literature za ka ta cin karo da waƙoƙin laraba wanda suke nuna kima da darajar makwabtaka ciki an taratu bin shaddad al-abasi yana cewa wa akuntu tarfi in badalli jarati hatta yuwali jarati miswaha wannan yana nuna yadda yake girmama wato matan makwabcinsa yake girmama duk wata wacce take makwabciyarsa yake bata kariya don kar mutuncin ke ba wato kuzari shi ma cikin mawaƙan jahiliya ya ce wa kuntu iza jari da alimu bi fatin ushammiru hatta yansifa saqu mikzari dunan nan bai sufuka ne da ke nuna hatta yan jahiliya suna kimanta abin da ya shafi makwabtaka abdullahi dan abbas Allah ya kare ga gare shi yace salatatu in kanat fil jahiliyyah mustahabbatun wal muslimuna awla biha akwai abubuwa guda uku ai jahiliya tana yin su amma musulmai su suka fi cancantan su wannan duk da yan jahiliya ne suke yin su amma musulmai ya kamata su rika wannan abu na farko in har 'yan jahiliya suka yi baki to sukan yi kokari sai sun girma bako abu na biyu wato ina karantowa ne saboda ban san in sai na karanta larabcin lokaci zai tafi abu na biyu in har 'yan jahiliya suka sa wato in nan laukanan liwahidin min kunna mar'a inda wani ɗan jahiliya zai zanto yana da mata kaburat indahu har shekaru ya kama wannan matan tana hannunsa a matsayin matarsa sun shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin tana karkashin aurensa la yutalliquha ba zai taba sakinta ba wa yamsikuha yakan rike ta makafata an tabi'a don kawai gudun kata ko zarta ko sai masa laifi ko ta zage sa ko ta share shi matukar ya kalli baya shine wala tan sawul fadala bainakum da Allah yake faɗa balanan da ke tsakanin ku kakko manta shi yan da yace Abdullahi Abu yace yan jahiliya suna haka ba zai sake ta ba dan yana gudun kar ta tozarta abu na uku in har aka ce ɗayan na da makwabci wannan makwabcin sai ya zama ya ɗauki bashi ana bin shi bashi ko zuciyarsa ta lalace ko jarin shi ya balbalce to zai za su iya bakin kokari su haɗa masa wani sabon jari wannan yana cikin littafin tambihul zakinin shafi na ɗari ɗaya da ɗaya aisha Allah ta'ala ya ƙara mata yarda ta ce wato ya rasulallah ka bani labari dangane da ɗan amina ibnu tudu'an abdullahi ibnu tudu'an dan uwan aisha ne baba yake gare ta me labarin shi ya rasulallah annabi ce me ya ta ce to ai yana yanka manya manyan raƙuma yan yana yanka manyan raƙuma wa yukallimu jara yana girmama makwabci sannan wa yukallimu taifa yana girmama ainihin bako shin wannan zai amfane shi shiga aljanna ranar kiyama sai ma'aikin Allah ya tambaye ta yace shin akwai wata rana da yace Allahumma inni a'udhu bika min nari jahannam Allah tsare ni daga wutar jahannama Aisha ta ce wallahi ma kana gari ma jahannam ai shi Abdullah ibn Judu'an bai ma san abin da ake kira jahannama ba dan jahiliya ne ma'aikin Allah ce fala idan ba zai shiga aljanna ba mun gane ko wannan yana cikin sahih muslim akan samu wasu daga cikin yan jahiliya waɗanda suke munana makwabtaka amma suna irga wannan din a matsayin aiki za ka ji ummu salama tana ruwa ummu salima tana to mana hadisi matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tace lokacin da muka je kasan Habasha kasan Ethiopia sai ta ambaci wani magana mai tsawo da ba lokacin da zan ambace shi ta ce sai Ja'far ya ce wa da gashi ayyuhal malik ya kai wannan sarkin kunna qauman ahlal jahiliyya na'budul asna wa na'kulul maitata wa na'til fawaqisha wa naqti'ul arhama wa nusi'ul jiwara إلى أن قال فأرسل الله إلينا رسولا وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار kaga wato suna su kansu sun san a jahiliya kyau da makwabtaka abu ne mai kyau matsayin makwabtaka a musulunci ya jama'a musulmi babu shakka addinin mu na musulunci ba wani addini ba wani zamantakewa wanda ya nuna daraja irin na makwabci kamar addinin musulunci abu na farko mala'ika jibril ya sauko musamman dan ya nuna darajar makwabtaka zai kyau mu saurari wannan wata rana sahabin annabi cikin mutanen madina ya ce na ɗauki iyalina za mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna zuwa kofar gidansa sai ma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsaye da wani mutum muka zauna muna jiran shi annabi ya ɗauki awowi ya ɗauki lokaci yana suna tsaye da wannan mutum Ya ce mu kanmu sai da muka gaji da zama ballantana kuma shi da yake tsaye sai da na tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tsawon tsayuwa da yi tare da wannan mutum da suke tsaye tare lokacin da wai ma'aikin Allah ya sallama wannan mutum mutumin ya tafi sai na mazo kusa da shi nace ya rasulullah wa ya tsare ka haka tsawon lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ni ai mala'ika jibrilu ne shi ne ya zo yana min wasiya dangane da makwabci ye kaman wasiya ye kaman karatu game da makwabci wallahi ni ban ɗauka ma za mu rabu ba har sai ya ce makwabci zai gashi makwabci mun gane ko to tsawon tsayi wannan mala'ika jibril ne ke wa ma'aikin Allah karatun kula da makwabci yace na ɗauka makwabci zai gaji makwabci malamai wajen fassara nan suka ce ko dai zan zai gaje shi gado irin na dukiya ko ya zama zai gaje shi makwabci zai gaji makwabci irin yadda dan uwa ke da haƙƙi akan dan uwarsa to zama makwabci yana da irin waɗannan haƙƙoƙa ɗari bisa ɗari irin na ƴan uwa haka malamai suka fassara ainihin wannan gaba da wannan hadisi ne ingantacce yana cikin sayu tabibi wata gefa mun fahimci wannan da kyau makaranta littafin imamu kabir fi a hadisi manal sabi abu na biyu da ke nuna maka matsayin makwabci a musulunci jama'a Allah baya son a yada albasha in mutum ya laifi ana so ka rufa masa asiri wannan shi ya fi amma ko kun san bugun makwabci ya halatta a fito a yadawa duniya a buga a jarida a fada a media a yada a kafafen watsa labarai ya halatta a masa abin da ake kira alfafiha wato mugun makwabci ya halatta a tona masa asiri a masa kairere ana wa mugun makwabci haka sun malamai suna gina wannan bayani karkashin hadisin wani mutum da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace an da lafice da mugun makwabci yana cutar da ni annabi yace je kai hakuri ya dawo har sau uku annabi na ba shi hakuri da ya ƙara dawo annabi yace je ka fito da kayan ka kaf ka je ka sanya a tsakiyar hanya sai je ya ɗau kayan ka gaba ɗaya dawo ya a tsakiyar hanya duk wanda ya zo ce wani lafiya sai ce ai makwabci na ne wani kunji kunji kunji ya masa karere ya duk ya tona asirinsa wannan mutum nan da nan labari ya bada gari kowa na tsine masa albarka kowa na cewa Allah tsine masa Allah wajen ransa ya zo wajen ma'aikin Allah ya roke shi a yi sulhu da wannan mutum sannan annabi ya kira ya daidaita ku wannan hadisi ne ingantacce to malamai karkashin wannan sai suna ganin ba laifi bane aiwa duk wani mutumin da bai girma makwabcin sa yake cin mutuncin sa a masa tarere wannan yana nuna matsayin makwabci a musulunci abu na uku kai tsaye annabi ya tabbatar da wuya ga mutumin da yake cutar da makwabcinsa ko da yana kokarin ayyuka na farallai da na rafulfuli mun gane ko ko da yana ayyukan farallai da na fulfuli annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbatar da cewa lallai wannan mutum dan wuta ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Huraira ke bada labari yace aka baki labarin ga wata baiwa Allah mai kokarin sallah mai kokarin azumi mai kokarin ayyukan ibada amma kash tana cutar da makwabtanta annabi yace kuma yan wuta sai aka zo aka ce to ya ma'aikin Allah ga wani mutum shi mutum ne kasa lalle sallah baya kula tantan da kyau baya nakulkuli baya azumi dai sadaka in zai ba zai ba da nono mai tsani amma ko zai cutar da makwabcinsa annabi ce kuma dan aljanna mun gane wannan da kyau al arnaud ya tabbatar da ingancin hadisi kan haka abu na kudu da ke nuna muhimmancin makwabci a musulunci nan ka zanibi ka sama da goma ga wanda duk ya cuci makwabcinsa in ka cuci makwabcinka za a ninka maka zanibi sama da goma inda a ce wani ka cuta wanda ba makwabcinka ba hadisin al-miqdad ibn al-aswad ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace me za ku ce game da zina sabai suka ce haramun haramakullah haramun ne Allah ya hana yace to da a ce ɗayan ku yayi zina da a ce ɗayan ku yayi zina da matan makwabcinsa to gwanda ya je wasu gidajen da ba makwabtarsa ba yayi zina da mata goma ya fi saukin zunubi sama da ce ya yi zunubi da ya yi zunubi da matan makwabcinsa me za ku faɗa game da sata bai suka ce haramun ne Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da ka saci kayan makwabcinka gwanda ka saci kayan waɗanda ba makwabcin makwabtanka ba su goma ya fi maka saukin alhaki ya fi maka saukin zurbi duk da cewa duk inda ka je kai zina duk inda ka je kai sata duk haramun ne wa zaniyatu wa zani fajridu kullu wahidin minkum an ya'ta jalda wa la ta'khudhukum fihi ma ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad adabakum ta'ifatun min almu'minin kenan dai duk inda kai zina haramun ce tare da haka tare da haka wallahi ya fi ma sauki sauki sama da ake kaiwa kai da matan makwabcinka wato zautatu halilika kenan matan makwabci wato halilatu jarika sai da ma'aikin Allah ya faɗa a wata ruwaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau kiyasan akan wannan hadisin malamai suka ce duk nau'in cutarwan duniya in kai ma makwabcinka ana ninka ma zunubin ne sama da goma ba lalle kawai nan misali ne annabi ya bayar in je sunan abin suwa. to za a ninka maka alhaki sama da guda goma mun fahimci wannan da kyau sannan an alakanta cikan imanin mutum da kyautata wa makwabcinsa cikan imanin mutum yana farfara ne da ce mutum ya kyautata wa makwabcinsa annabi sun sama ya ce wa abu huraira faɗa maka wasu kalmomi ka yi aiki da su kuma ka umarci jama'a su ma su aiki da su sai ya ce ya eh, faɗa mani to sai ya faɗa mashi kalmomi guda biyar na ɗaya ya ce da shi ka ji tsoron duk abin da Allah ya haramta in ka haka takun a abadan nasi za ka zo kafi kowa yan bauta na biyu ka yadda da abin da Allah ya baka gwargwadon abin da Allah ya baka takun agnan nasi sai ka zo kafi kowa wadata ba za ka yi bara ko maula ko bambanci ba na uku ka kyautata makwabcinka sai ka zama mummuni na hudu ya zama ka sowa mutane irin abin da kake sowa kanka na biyar ka kai wata dariya sai zuciyarka ta mutu hadisi ne ingantacce na cikin sussuna sahiha annabi sai da ya rantsa to uku a buhari yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sai sahabbai suka ce man wallahi ba mun muni bane mai suka ce so waye Allah akalla ka ce imanin shi bai cika ba sahabbai suka ce waye sai ce wanda duk makwabcinsa Malla la ya amanu jaruhu ba wa duk wanda makwabcinsa bai amintu ba wa daga sharrukansa ba lafazin ba wa'iq jami'i na ba'iqa a wata ruwayan an ce ne ga wa'iq mun gane ko ba'iqa na nufin sharri abu na shida wanda ke nuna maka mahimmancin makwabtaka a musulunci babu shakka in Allah ya soka makwabtaka in makwabtanka suna kaunanka wannan yana nuna cewa Allah ya so ka da alkhairi kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin Amr ibn al-Ham al-Khuzai yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in Allah ya so bawansa da alkhairi idza arada Allah bi 'abdin khairan asalahu in Allah ya so bawa da alkhairi asalahu kila ma asalahu suka ce me asalahu qala yushibbu ila jirani in Allah yana son bawa da alkhairi shi ya sa makwabtansa gaba ɗaya su rika ƙaunarsa wannan hadisi ne ingantacce al-Imam al-Khara'isi ya fitar da shi littafin makarimul akhlaq shafi na ɗari ɗari ɗaya da tamanin da biyu a wata ruwayan ya ce kila wa ma asalaku qala yuktabu lahu amalan salihan يكتب له عمل عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله za a sa ne ya rika wani aiki na gari sai zanto ne din shi makwabtansa kowa yana tsaunin sai yana cikin mishkulul asar littafin al-imam sahawi hadisi ne ingantacce yana cikin silsila dan wani kaɗan a gurguje matuka dan wato abin da ya shafi hakkokan ko ba kawo dalilan ba haƙƙuƙukan haƙƙin makwabci akan makwabci wanda shi ne shine lubbul shi ne lubbul mawdu duk wannan kamar muqaddima ce amma asalin cewa aka yi haƙƙin makwabci akan me akan makwabci na farko ka kyautata masa ba tare da faɗaɗa bayani ba wannan da shi ma'aikin Allah ya fara shi ne da'awar ma'aikin Allah na farko a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam abu sufyan ya kai karan ko wajen hirkal ai kaga cikin tambayoyin da hirkal yawa abu sufyan akwai wannan ya yace me ka faɗa game da harkar makwabtaka ce lalle yana umurtar mu da kyautata makwabtaka mun gane ko wannan malamai suka ce yana cikin abin da annabi ya fara da su kyautata makwabtaka ina fatan mun gane al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa yace an ce kyauta makwabtaka yana aiwa ta hanyar wadata shi da dukiya ka ba shi kuɗi ya jari da sauransu kuma yana aiwa husnul husnul ishra kyautata bi ma'anar muwasa shine yace wal ihsanu kada yakunu bi ma'anar muwasa bi ma'ana بمعنى حسن wa وكف الأذى wal muhamati duna wato yana iya yiwa ya zanto fara da masa wato almuwasat za ka taimaka masa ne da dukiya ka agaza masa da jari ko na abu haka ko ka zauna da shi lafiya ko ka kame ka cutar da shi ko kuma ka bashi kariya daga dukkan waɗanda za su cutar da shi wannan ya shiga cikin fadan ka kula da makarantar yaransa kai zama yaranka suna karatu na shi ba sa yaran ka ta biya musu kuɗin makaranta na nasu kuma suna yawo a gari suna watan gaririya san baka damu ba a matsayinka na makwabci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda yake so Allah ya so shi annabin Allah ya so shi falyuqsim jawara man jawara ya kyautata makwabtakan wanda yake makwabcinsa imam bayyaki ya fitar wannan cikin dubul iman hadisi ne ingantacce abu na biyu cikin haƙƙin makwabci akan makwabci ka ciyar da shi in ya to in ya bukatu annabi ya ce ba mumini bane duk wanda ya kwana da koshi alhalin makwabcinsa kuma yana cikin yunwa makaranta littafin al'adabul mufrad mun gane ko ba mummuni bane da haka ibnu umar Allah ta'ala kara masa yarda yace mu mun rayu mu sahabbai wallahi dukiyar mu dinaran mu mun fi bukatar mu bada ita ga makwabta da yan Ya yace amma yanzu ne na fara ganin wani zamani da an fi bukatar dukiya sama da makwabta sama da dangi ce an fi bukatar dinare sama da wannan alhalin dinare kuma kalma biyu ne ta haɗa dinaru dinun ne wa naru su abubuwa ne guda biyu da addinu da annaru shi ne aka ce dinaru in kayi aikin taimakawa makwabta da agaza musu to ka ɗauki bangaren dinin ɗin in ko ka yi rowa ka zama maƙwazo baka taimaki kowa baka sha baka sha baka bikin dange baka adaba makwabta ba to wannan ka dauki ɗayan ɓangaren shine me annaru mun gane jama'a da kyau duk wani kuɗi kuma da naira da dala da saifa duk ana fassara wannan dinaran ne wanda yake asali mai abubuwa ne masu hara gamo ga sunan guda biyu Allah ta'ala ya taimake mu yake Allah ya ranya ran yau ba fa makwabci zai takuma wuyan makwabcinsa sai ya shiga gaban Allah zai ce ya Allah ga wannan nan ya rufe kofa ya rufe kofar gidansa ni ina cikin yunwa da talauci ina cikin wahala shi kuma yana jin nishadi da jin daɗi tare da iyalinsa a cikin gida wannan hadisin ya inganta mu karanta sulsa sahiha ko kuma sahihul adab mufrad hadisin ne tabbatacce abin da ke nuni kan wannan wato cikin abin eh, cikin abin da yake shiga duk wannan ba laifi ba ne ko abu ne mai kyau in kana da wadata ka ba makwabcin ka jari ka sama masa da aikin yi ka nima masa sana'a duk ana son wannan abu na uku cikin haƙƙin makwabtaka a gurguje kai masa nasiha ka umarce da kyakkyawa ka hana shi aikata mummuna wannan ba a lokacin ambata waɗannan dalilai a kansa amma makaranta mawsu'a mawsu'atul adab islamiyya shafi na ɗari uku haka abu na hudu cikin haƙƙin makwabtaka kai tarayya da shi in yana cikin farin ciki duk sanda zai wani abu na murna a ganka a wurin ka shigo cikin bikinsa in yana cikin bakin ciki da damuwa ka shigo cikin bikinsa makaranta wancan marjinin da ya gabata mun gane ko abu na biyar a gurguje in zaka ka sai da gidanka ko wani ka ka fara tallatawa makwabci wannan haƙƙinsa ne annabi ya ce duk wanda yake da wani gona ko wani gida kusa da makwabcinsa in har zai sayar da wannan abin annabi ya ce lalle lalle ya tallatawa makwabci wannan hadisi ne ingantacce akwai hadisin abu rafi abu rafi yake cewa manzon Allah ya ce al jaru ahqqu bi sabaqatihi ko aljaru a haƙo bi bishi a saƙabu shi ne wato duk wani abu da yake kusa da makwabci na gini ko gona ko wani abu to makwabcin ka yi ko dabta ka masa sama da wani na nesa abu na shida kar ka hana makwabcin ka ya na gini mun gane ko da ginin ka in makwabcin ka zai yi gini zai jingina da katanganka wannan dole ne ka bashi dan akwai hadisin Abu Hurairah akai Abu huraira ce zan lazumta muku lalle lalle ku bi wannan dole ne ka ba makwabcinka dama ya iya jingina katangarsa da taka ainihin katanga din al-imamu shaukani a nilo alqawar yace wannan wajibi ne dalilai sun nuna cewa wannan wajibi ne a musulunci lalle makwabci ya ba makwabcinsa dama ya jingina katangarsa ko wani abu abu na takwas na kusa da na ko na bakwai na kusa da na karshe wato shine karka cutar da makwabcinka kun gane ko haka kusan kowace cewa mun gane ko kar ka cutar da makwabcinka ko ɗan ƙanƙani da dukkan wani nau'i na cutarwa al-imamu zahabi yace babu la qalila min adal jar babun da ke nuna cewa babu karanci ko mun kankantan cutar da makwabci zai iya kai ma'abocinsa wuta ko mun kankantarsa haka ya faɗa a cikin littafin hukukul jar sawa'un ka da jirgin gini ta hana mai shan iska duk wani abu dai da za a iya kiran shi ainihin cutarwa ya shiga cikin wannan ko ka gina bohol ka janye ruwan anguwa kuma ka hana mutanen anguwa su ba wannan dole ne duk wanda ya bohol a musulunci sai ya fitar da kawunan fanfuna jama'a ta rika ɗiba ko ba shi sai ya ta hako shi ba a'a akwai ma wani hadisi na Umar dan Khattab rigimar su Muhammadu ibn Maslama da wani mutum da ya janye ruwa irin haka kuma dan Khattab ya ce dole ka bashi ya ja ruwa dole ne in sai bohol kai dole ne makwabci ya bar makwabcinsa ya rika ɗiban rijiyar gidansa shi ba a hana ruwa duk mutumin da ya rowa ruwa alhalin akwai masu bukatan annabi ya ce don wuta ne ana da bukatan ruwa sai kai ka hana wannan ruwan bayan shi ne fadlul ma mun gane ko sai ka hana manzon Allah kuma ce wannan mutum dan wuta ne Allah ma yana da maganganu masu tsada ba ni lokacin da zan ainihin ambata su amma ɗaliban ilimin karanta kirkin da yawa riyadu salihin yayi maganganu masu kyau masu albarka yace hatta ka kunna rediyo ko ka kunna tv ko ka ce ka tada janareta, ya zanto gaba ɗaya ka ka ajin makwabtanka akwai da zai zo da tsohon janareta duk ya buwa mutanen anguwa tsohon janareta ba cike buwa mutanen anguwa su suna cikin duhu shi yana cikin haske kuma ga janaretan ya hana makwabta bacci wallahi billahi haramun ne wannan bai halatta ba cutar da makwabci ne yin masa ta'addanci ne yana cikin abin da Allah Usaimin ya kama ganganu masu tsada a kai abu na karshe jama'an musulmi cikin haƙƙin makwabtaka dole ne makwabci ya jurewa mahawalar makwabcinsa akwai su maganganu da ma gazali yayi wanda na gansu cikin iyawu so iyawu lumitin maganganu ne masu tsadan gaske akan abin da ya shafi harka ta makwabtaka ya lissafa suna nan da yawa ba lokaci ne amma ɗalibai makaranta su za su karar da mu kwarai matuƙa cikin haƙƙin makwabtaka jama'an musulmi ka daure ka jurewa cutarwar makwabcinka wato aka ce ba kyautatawa in aka ce ka ba makwabcinka haƙƙinsa ba fa ana nufin kawai ka kyauta masa ba ba ka yi haƙuri ka kauta kai ka yi juriya kan irin cutar wanda zai rika maka kan karanto ne yawan raki daga cutar wanda makwabtanka suke maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce akwai mutane uku Allah na son su mutane uku Allah na kin su cikin mutane uku da Allah ke son su akwai waɗanda makwabtansu suke cutar da su suke yin haƙuri ma'aikin Allah ya ce har mai rabawa ta raba ko wannan mutum ya shiru ya daina cutar da makwabcinsa ko kuma ma kai ta mutu ko shi ya mutu hadisi ne sahihi kan haka da haka ana bukatan wato juriya kan abin da ya shafa makwabci wani mutum ya zo wajen abdullahi dan mas'ud ya tambaya abdullahi dan mas'ud ya ce gafarta malam akwai akwai makwabci na yana cutar da zan yi ya ce da je ka ci hakuri shi ya saba ma Allah game da kai kai ka je ka ba Allah dangane da shi wannan shi yana haƙƙi ne duka ba na a lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da wani maƙwabci ko fasiki ko mai sako ko mare kishi a duyusu mai halin na alade ko dan bid'a ko dan shi'a mun gane da kyau ya za ka yi a wannan littafi na zo da shi musamman dan na dan wato yi mana talhisi ne a gurguje matuƙa littafin al-Imam Zahabi ne gaskiya a iya bincike na ban samu wani malami mu wanda ya rubuta littafi kaso kan akan abin da ya shafi makwabtaka ba in ba imamu zahabi ba duk malamai duk ashabu sunan duk ashabul masama ashabul wato mutane masu masane dukkanin wato malamai da suka rubuta littattafan hadisai da sauransu duk kowanne a cikin albirri wasila yakan kawo babin da ya shafi haƙƙin makwabtaka amma a ce malami ya ware kadai ya rubutu akan haƙƙin makwabtaka ban san wani malami ba in ba al-imamu sahabi ba ga littafin shi hukukul jar hukukul jar wannan littafin bunga ne kan ya tattaro hadisai ne da isnadu ba su bayanai ne ba bayanan da ya su ne wanda nake so in takaita mana su a ƙarshe ƙarshen littafin amma zai ce babu ma a fi kaza sai kawo a cikin illa kawai da yawa daga cikin waɗannan hadisan akwai da yawa daga cikin su ba'ifai sai dai wani babban malami na abu bin kamal misri ya tsaya yi da littafin ta haƙiƙi ana masa alkunya a ce abu wato abu yaqub har ma yayi zairu ya sa ya dan wasu a karshe yace zairu ala huquqil jar shi ma kuma hadisi wani littafi ne kawo a ƙarshen littafin ya ambaci hadisai su ma masu kima matuƙa kan abin da ya shafi harkar makwabtaka a gurguje da wa'an musulmi al'imamu zabi ya ce in ka samu makwabci fasiki ko ka samu makwabci mai yawan saban Allah ya za ka mu'amalance shi ya ce in makwabcinka fasiki ne ba zai wuce ɗayan biyu ba ko dai ya zama yana bayyanar da fasikancinsa ko ya zama yana ɓuya ne a cikin daki yace in mai bayyanar da fasikancinsa ne kamar wanda ake kira wato maka almaka almaka shine mutumin da ake ba shi ushiri wal over ten na abin da aka siya wani nau'i ne na dillanci mutumin da yake fasikanci a bayyane yace to abinda za ka yi har na ya kawo misali yace ko ka baya zuwa sallar jami'i ka umarce shi da abu mai kyau ka hana shi abu mummuna amma kuma cikin hikima karka ce za a kaurace mashi ga baki ɗayan kauracewa mun gane ko kuma karkar ka mu'amala da shi dukkanin mu'amala ya zanto kana kusantar shi a wani bangare kana nisantar shi a wani bangare kana kun masa umarni da kyakkyawa kana masa hali da mummuna in ya kai matakin kankarewa ya zanto shi laifin nan zai ci gaba da yi al'imamu za a ce ta kyale shi sai gaba na biyu ce in makwabcinka biyu su ne mai halin alade Mai sakin mata barkatai bai kula da matarsa ta aure yana da karancin gira yana da karancin kishi algaira ɗinsa kishinsa tana da karanci kwarai da gaske kuma gaba ɗaya mamnu'ul gaira an hana masa kishi gaba ɗaya ya to irin wannan sai ka nisanci duk inda ka san matarsa za ta wanka ka ta jikinta sannan kuma ya hana ka yace ce kaka yadda ka ta huda da matarsa ya da hankali kwarai matuƙa ce duk mutum mara kishi ka da bai da kishin iyalinsa kar ya kakka yadda taka iyalin da tasa ya zanto ane gaɗa kar ka yadda da wannan ja imamu zahabi da wasu maganganu masu tsada da ya kawo ga sunan ɗaliban ilimin mu je makaranta su in ka kuma ɗan bid'a ne dan bid'a ne makwabcinka ya za ka yi yace ka dan ɗan shi'a ne fa in kana jaruka rafidiyan أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدر على تعليمه فإن فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاذهب yace in za ka iya karantar da shi za ka yi shiryatar da shi kai ya kokarin ka wa in ajatta in ka gajiya ba za iya ba fanje ka shi shine fanjame anhu ka ja jikinka shi kar ka yarda ka kaunace shi kar ma ka rika musafaha da shi gadi. in makwabcin sun dan shi'a ne ba za ka iya raba shi da wannan shi'an ba ya ce wala tusafih wala tusafih kar ma kai wato kar kai musafaha da shi wala takuna lahu musadiqan kar ka zanto abokin shi wala mu'ashara kar kai wata huda da shi وتحول أولادك وتحول أولادك كتولى كان da غريش يا مكة يا بعد فيكم فدا دان شيعة يكي إن دان شيعة ne makwabcinka in za ka iya convincing ɗin shi ya ya dawo sunna to ka je kai in ba za ka iya haka ba yadda ka kiyaye shi bauko idan imamu zahabi karanta wannan littafin har sai kuma na ƙarshe gaba na ƙarshe kai in kanar jawu yahudiyan auna nasraniyan in ya zanto kirta ne makwabcin naka fa ya za ka yi yace to fa in har makwabcinka kirista ne fa in kana jaruka yahudiyan aw nasraniyan biddar aw fi suqi aw fi bustani فجاوره بالمعروف ولا تؤذه ولا تواده فوق القدر الذي له وما أدري ما أقول لك في قبول هديته في إيده وسننه وكذا دعوته إياك يوم إيده وسننه yace in har kirista ne dan makwabcinka ko a kasuwa ko a wajen wani hudda ko a gida ko a anguwa yace abinda za ka yi ka rika masa umarni da kyakkyawa amma kuma ka cutar da shi kar kuma ka kaunace shi irin kaunar da ta wuce wadda a ya halatta a yi wa ainihin kafirai sai dai ni gaskiya ban san me zan faɗa maka ba ban san me zan ce maka ba da imamu sahabi dangane da karɓan kyautansa a ranar a ranar ya ce ni ba ka ji manyan rai don Allah zahabi yana cewa ban san me zan ce wala ajari ma aqulu laka ban san an da zan baka ba fi qabuli kadiyatihi wajen karban kyautar sa fi idi a ranar kirkimaci ban san menene an san wannan ba ko kai wane ne abin da baka sani baka ce baka sani ba yadda haka kuma in ya gayyace ka wajen idin sa can sai ya ce to fa in waka azalika fil umri marratan fala ba'asa in ya zama so ɗaya ne tak za ka karɓi kyautan da zai baka na kirsimati a rayuwa ya ce to wannan babu laifi ba a yi ta maimaitawa ba wannan mu je mu samu wannan littafin babban malami al-imam ibn taymiya al-imam ibn taymiya yana ya rubuta littafin ittiba'u sirat al-mustaqim mukhalafati asbab al-jahim mu samu fatkul ma'in kirkin da ainihin bin fadi yawa wannan littafin za mu ji maganganu masu tsada akan wannan ya yi zantuttuka ga sanan masu yawa jama'a mu je mu samu wannan littafin gashi hukukul jar a ƙarke jama'a duk wanda zai zauna a gida ko na haya ko na mallaka ka tabbatar da cewa ka zaɓi shine gaban mu na ƙarshe ka tabbatar da cewa ka zaɓi wanda zai zanto makwabcinka ba kowane ɗan hauma hauma kowane dan har ma gaga ne zai zanto makwabcinka ba sai ka tsaya ka tantance sai ka tace annabi ya ce abu guda hudu suna cikin dacewar rayuwa na ɗaya dai ka samu mata ta gari na biyu ka samu gida mai yalwa na uku kuma ka samu makwabci na gari na hudu ka samu abin hawa mai kyau mai lafiya mun gane ko abu hudu kuma suna cikin takaici da wahala na nan duniya sai annabi ya faɗi kishiyoyin waɗannan abubuwa hadisi ne sai al-Imam hakim ya ambata yana ya ambace shi yana a cikin al-Mustadrak ala sahihain yana cikin sunan sahiha sannan Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi ya ce a'udhu billahi min jari su'i fi daril maqama ina roƙon Allah ya raba ni da mummunan mummunan makwabci a darul maqama wato nan duniya kenan yake nufi ba yace fa inna jaral badiya yatahawwalu domin ai in abokinka ne a wanda hanya ta hada ku ko wani dan business ya hada ku wani dan lokaci kaɗan ai wannan za ku rabu amma wanda ya zama ga gida ga gida tsawon rayuwa ba kenan ana tare annabi yana neman tsarin Allah daga wannan a wani hadisi ingantacce da Imam Nasa'i ya fitar hadisi ne haka so da yawa tun da dama Larabawa suna cewa ar-rasiqu qabla at-tariqi wal jaru qabla at-dari ka fara neman abokin tafiya kafin ka kama hanyar tafiya ka fara neman makwabci kafin ka samu gida بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa What?

wato ɗan uwanka na jini ya zanto ɗan shi'a za ka iya kokari game da muka ja imamu sa'adi ya faɗa wajen ka jawo hankalinsa ka bayar shawarwari kai masa nasiha ka kuma rika tura malamai da sauran jama'a duk bai faɗa a jeji wanda wanda zai iya faɗa masa ya kan cewa ya tuba ya daina shi'a ba tafarki ne da zai kai shi zuwa kudin ba ba hanya ce da za ta kulle da shi ba a lokacin da ya kabe kan wannan yanzu ba wata alaka ta addini da zai za ta zanto tsakanin ku Allahumma ba laifi ba ne ban kun da shi ku gaisa ko kuna cikin gida ɗaya ko wani abin da ya zama dole ya haɗa ku kamar wala'alla kun haɗa gadon mallakan wani abu tare amma cikakkiyar ƙauna da zumunci mai faɗi babu shakka zai yi wahala tsakanin ku ba za a kuka faɗaɗa masa karka ka zurfafa wajen nuna masa ƙauna, da nuna masa soyayya ba wannan yana raye da kuma bayan ya mutu na taɓa karanta wani abu ban tuno ɗaya cikin magabata ne yake faɗin cewa ya zan yi ake tambayar shi ya za a yi hulɗa da ɗan shi'a yake cewa ɗan shi'a a nan duniya dai ba ka shafan jikin shi kafin ya mutu bayan ya mutu ma kuma ba ka shafan da shi aka ce to za a yi da gawansa ya za mu yi da gawansa sai ce a samu katako a rika tura wannan katako a rika tura gawansa har a jefa shi har a jefa cikin rami wallahi haka ɗaya daga cikin tabi'ai ya wajen wannan magana aka yi wannan tambaya ya ambata akwai sharhi da wani malami yawa littafin al-imam al-lalaka'i shar usul itikadi al-sunnah wal jama'a a mukaddima na farkon littafin nake ganin wannan muna fatan Allah ta'ala ya ci dakar da mu Allah ya tsare Samuna gaba shi ne yawan bayan na wata kwanan suna mara wani zai yawa بسم الله الرحمن الرحيم da farko dai muna godiya ga malam bisa ga wannan karatu da ya mana ya gabatar da karatu kan haƙƙin makwabta Allah ya saka musu da alkhairi a game da dan abubuwan da na dan samu na wurarewo bisa ga al'amarin karantarwa da ba da ya mana al'amari ne fadi wanda ba da ya karanta da mutum ne a hakuri da dan abu da ya samu da farko ya fara da kalmar al-jaru wanda ya nuna cewa hakika tana da ma'anoni masu yawa a bisa harshen larabci don haka wato ake shawartar ɗalibai na ilimi wato zama masu yin hattara wajen fassara kalmar idan sun gama ita a cikin ayoyin alƙur'ani Allah ya samu dace sai abu na biyu shine game da wanda kuke zaune a gari ɗaya makwabcinka ne balle kusa da gida ɗaya ko gona wato duk wanda ya kasance cewa kun yi kawa ko kun kasance kuna wuri guda to ana ɗaukar shi a matsayin makwabcinka a musulunci Ya iyakar haddin makwabtaka ana dora shi ne duka al'adar gari don dukkan hadisan da aka ruwaito bisa gidaje arba'in wato gaban gare ka bayan gare ka ko auni ko kuma dama to an nuna cewa ba ingantattu ba ne saboda haka nan wato za ka dora fassara ko kuma waɗanda suke makotanka a unguwarku bisa al'adar garin to amma wanda ya fi kusa da kai to shine ya girma haya sannan malamai sun yi saɓani game da wato nau'o'in wato makwabta to amma a takaice abinda na fahimta daga abubuwan da malam ya karantar da mu wato an kasa makwabta guda uku akwai makoci na farko wanda yake da haƙƙi uku wanda yake gashi makocinka ne musulmi ne sannan kuma kun haɗa dangantaka da shi sannan akwai makoci da haƙƙi biyu wato wanda ya kasance makocinka kuma ya kasance musulmi amma babu dangantaka da shi sai mai haƙƙi guda ɗaya kawai wanda yake makocinka wanda ba musulmi ba kuma shi ya kasance cewa ba ɗan uwan ka ba wannan yana da haƙoƙi guda biyu to kuma a cikin abin da fahimta ya mana ya karanta da cewa babban makwabcinka shi ne abokin zaman ka wato matarka abokin zaman ka saboda haka ita ta fi girman haƙƙi a cikin makwabta wato a cikin makwabta ah, abu na gaba shi ne kyautata mu makwabci ko da ba musulmi ba ne to wannan al'ada ce wanda kyakkyawa ko a zamanin jahiliya ba zai a musulunci domin balarabe wato yana alfahari da kasancewar makocinka ya rasa yaba masa ko kuma makocinka wato ya kasance cewa yana da kyakkyawan makocaka da makocinka amma yana jin zafi ko kuma yana ganin abu ne da abin da ya kasance cewa yana nuna na makocinka sannan sannan malam ya kawo mana hakkokin da ya kamata mu kyautata mu kiyaye lokacin wato zamantakewa da makwabtan mu na farko da cikin su shine kyautata masa na biyu kamewa da cutar da shi sannan abu na uku ciyar da shi idan ya bukatu yi mishi nasiha idan ya bukatu wato ya karka san shi aika aikata wasu ayyuka wanda ke bai ya ce kuma kada ka mishi nasiha to kai mishi nasiha da wannan aiki a karka. tare da shi cikin farin ciki ko aka kai haka shi ma ana bukatar ya kasance yana da cikin haƙƙoƙin maƙocinka a kanka lokacin da yake cikin farin ciki ka nuna farin ciki ka taya shi gwargwadon al'amari ko kuma haɗi na shari'a haka nan idan ya shiga cikin abubuwa da bakin ciki to shi ma ka nuna bakin ciki musamman iya ta cewa a kan al'amari na shari'a sannan abu na gaba shi ne tallafa mashi a tallafa mashi lokacin da ya shiga cikin wani hali na kakani kayo to ka tallafa wato ka tallafa mishi ba ka tsaya kana mishi wato dariya ba sannan barinsa ya jingina gidansa da gidansa wato idan ya buƙaci haka to shi ma yana da wannan haƙƙi yi mishi wannan wato ka ba shi wannan dama sannan dole ma matsaloli matsalolinsa da yin haƙuri da su da cutarwarsa wannan ma yana da cikin abubuwan da ake buƙata makwabci ya ba dan wani makwabci to sannan kuma malam ya jawo hankalin mu ko kuma ya karanta da mu yadda za mu yi mu'amala da makwabta da ke fasikai musamman waɗanda suke ma'abota bid'a da kuma 'yan shi'a muna fata Allah ya albarka ga abu da makaji ya kuma ba mu ifan tabbatawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

da ya wato samu kare da wuri da kuma kare da kuma ya samu da kuma da su ke yi da kuma da kuma shi da ya samu da kuma da wuri da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma sani tsakanin da masaukin baki da kuma shi ba

wannan masallaci a insha Allah ta'ala muna fara ya zama wa'azi wanda yake da shi kuma bayan asali wannan wa'azi insha Allah ta'ala za a gabatar da shi a masallacin Juma'a na wannan unguwa ta tudun tuko masallacin mu na Juma'a a hannu za a gabatar da wa'azi na gaba insha Allah ta'ala a ah, bari

والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين